cibiyar tattaunawa don wanzar zaman lafiya Center for Humanitarian Dialogue ta karfafa rungumar ɗabi'ar yafewa juna a yankunan da aka samu fitina maimakon kullatar mutane a zuciya da tunanin ramakon gayya. Jami'an cibiyar sun gayyato ƙwararru a wajen gagarumin taro a Abuja don cusa wannan ɗabi'a ga al'ummar Arewa ta tsakiya da suka yi fama da fitinar makiyaya da manoma da Arewa maso gabas da ta yi fama da Boko Haram Gloria Thomas jami'a ce a cibiyar ta ce sun fara wannan aikin faɗakarwar ne tun 2014 kuma sun fara ganin tasirin wannan aiki. In wani abu zai taso dukkan mu sai mu zo mu tsare kafin ma ya zama wani abin da zai kawo mana ciwon kai. Mun ga inda matan nan sun taso suka ce oke yau a wannan angon za mu yi taro a nan bayan sati biyu za mu zo wannan angwa bayan sati biyu za mu juyo wannan angwa sai su tambaye kansu menene damuwan a nan za a faɗa menene za mu yi mu tabbatar cewa wannan bai kawo mana hargisi ba menene za mu yi mu tabbatar cewa ƴaƴanmu da mazajenmu da wanda muke zama tare da su sun yi abin da ya kamata mun ga inda matan nan sun taso daga wanda ba su iya ma magana ba zuwa wanda za su iya su saya su faɗa menene damuwoyinsu kuma yaya ne za mu yi duk da yafiya ta fi dacewa amma a wani yanayin tuna irin bacin rai da tashin hankalin da na samu kaina na kan samu kalubale ainun ji hajiya gana suleiman da ta fama da illar boko haram akwai mata ma masu aure wanda aka kwashe mazajen su mazajen ba su zo ba su ba su yi aure ba suna nan haka suna nan suna jira bale especially ina da jika na wanda aka bar shi yana cikin uwar shi da wata shida har yau bai san uban shi ba yanzu yayi wayo yana tambaya na ina uban shi kwanan nan satin da ya wuce har leta yake rubuta mun yana firamare sirri yana cewa in kai wa sojoji su gaya mishi inda baban shi yake kullum da nake cewa in ya tambaye ni sai nake cewa baban shi yana maka sai da yayi waye ya san cewa in a maka ne ba za ki hada mu a waya ba in gaya min shi zai zo ya kawo min takardun makaranta da boots da jaka da mutane yana fita waje yara sun gaya masa cewa uban shi yana abin nan ita kuma Rita Buba daga jihar Filato ta ce hanyar yafewa kaɗai za ta taimaki al'ummar Filato da fitinar bambancin addini da kabilanci ke addaba. Tun da ni da ka gani nan na je na kwana a ruga a wurin kawana da na haɗu da ita a filin sassantawa 'yar Fulani ko an biya ni kuɗi ba zan je ruga ba a da kenan. ko an biya ni idan na shiga moto na samu maybe musulmai uku ni ne na hudu ba zan yadda zaune da su a baya saboda ina da sowa a na amma yanzu ina da abokanaye mutumin pan wanda baya shiri da gimai ina da kawaye in je angon rogo in yi hidima na in tafi ruga in yi hidima na ai akwai sauki ko bai kare ba akwai sauki sosai kuma muna da begen cewa wata ran zai kare. Duk tsananin da aka shiga aka gwabza yaƙi ƙarshe dai wajibi ne a zauna a teburin shawara don fahimtar juna. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. domin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da abu mai karsashe